This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da lol fm. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin na kuma tare da Usman Kabara sannan kuma ga kanun labarai. Shugaba Obama da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun yi musayar ra'ayoyinsu dangane da rikicin syria Shugaban kasar Cuba Raul Castro ya ce daidaituwar hulɗar diplomasiya tsakanin kasarsa da Amurka sai sun bi wasu ka'idoji. Shugaban rikon kwarar jamhuriyar Afirka ta tsakiya Catherine Samba Panza ta bar taron shugabannin duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a nan Amurka ba shiri. To bayan kun gama jin labaran duniya. One of our major aims is to rescue the Chibok girls alive and unharmed. Ina so mu koma kare mu ya cara mu samu samun lafiya ta sa. Da farko kun ji shugaba Muhammadu Buhari a jawabin da ya gabatarwa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. cewa gwamnatinsa tana kan bakar ganin ta ceto 'yan matan Chibok sai kuma wani yaro ɗan gudun hijira da kiran da yi wa shugaban na Najeriya. Duk muna da ƙarin bayani kada kuma a mance za mu gabatar da tsaka mai wuya. Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. A wata ganawa ta keke da keke a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York da shugaba Obama da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun yi musayar ra'ayoyi dangane da rikicin da ake yi a Siriya. inda suke da sabanin ra'ayi game da rawar da shugabanta bashar al-assad yake takawa duk da haka sun amince da kiyayar hanyar junansu ta fuskar karfin soja Wani jami'in fadar Amurka ta White House ya ce wannan tattaunawar da aka gudanar ba an yi ta bane domin ɗaya daga cikinsu ya kada ɗaya a ganawar da ta ɗauki kusan mintuna 90 sai dai neman hanyar tattauna matsalar ta Siriya. amurka dai ba ta kallon girke sojoji da kayan yaƙi da rasha take yi a siriya a matsayin dungu ga samun nasara kan rikicin da ake yi a ƙasar sai dai ra'ayin gwamnatin amurka zai dogara ne kan take taken ita ƙasar ta rasha daga yanzu jami'in ya ce idan rasha ta yi amfani da karfinta wajen yaƙar ƙungiyar isis hakan ba aibu ba ne amma idan ta yi amfani da karfinta wajen karfafa wa shugaba asad mulkinsa to hakan ba zai kasance alheri ba shugabannin sun yi amfani da lokacin ganawar wajen magana kan rikicin syria da kuma ukraine wannan shine ganawa irinta ta farko tsakanin shugabannin biyu a kusan shekaru biyu a ci gaban wani labarin kuma shugaban kasar cuba raul castro ya ce daidaituwar hulɗar diflomasiya tsakanin ƙasarsa da amurka ba zai tabbata ba sai in har amurka ta ɗage takunkumin karya tattalin arziki na kasuwanci da mamaye sansanin sojojin gwanta guantanamo ba bisa ka'ida ba haka kuma sai ta dakatar da sai ta kuma dakatar da kafarta ta rediyo wadda take yadawa domin raba kan 'yan kasarta bugu da ƙari kuma amurka ta biya diyyar farraka tattalin arzikin Ƙasar kasar ta cuba a jawabinsa na farko a taron majalisar ɗinkin duniya shugaba castro ya ce ba za su gushe ba suna mika majalisar daftarin ƙudurin kalubalantar takunkumin kare tattalin arzikin amurka har sai an ɗage shi shugaban na amurka barack obama shi ma ya tabbatar da goyon bayan ɗage takunkumin amma ya nuna cewa sai majalisun dokokin amurka sun amince Shi kuma shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce cimma yarjejeniyar shirin nukiliyar da ƙasarsa ta kulla da ƙasashe shidda masu karfin faɗa a jiya duniya ya kamata ya zama wata alamar sabon zamanin da zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Ya faɗa haka ne a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi shekara-shekara. ya ƙara da cewa "Cin mai yarjejeniyar ba ita ce matsaya ta ƙarshe ba amma ya ce ci gaban ya dace kuma ya kamata ya zama tubalin gina nasarorin da za a samu nan gaba shugaban rauhani ya ce iran ba za ta manta da takunkumin da aka kakurba mata ba amma ta zaƙu da yin zaɓin zaman lafiya mai ɗorewa bisa burin ci gaba da muradu iri ɗaya shi ma shugaban amurka barack obama a nasa jawabin da ya gabatar kamin Shugaban rauhani cewa yi takunkumin da aka sawa Iran ba wai na azabtar da ƙasar ba ne, har da gwada ko ƙasar za ta canja alƙibla ko yadda da sharuɗa da kuma baiwa duniya damar tabbatar da shirin nukiliyar na zaman lafiya ne. Mr. Obama ya ƙara da cewa idan har aka aiwatar da yarjejeniyar baki ɗayanta an ƙarfafa matakan hana yaɗuwar matakan nukiliya da kawar da faɗawa yaƙi wanda hakan zai samarwa duniya zaman lafiya. ya ce wannan shine karfin hukumomin ƙasa da ƙasa idan har ta yi aikinta yadda ya kamata Shugaban rikon kwarar jamhuriyar Afirka ta tsakiya Catherine Samba Panza ta bar taron shugabannin duniya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a nan Amurka ba shiri don komawa gida a dalilin sabon rikici da ya balle a babban birnin kasar Rahotanni daga birnin Bangi na nuna cewa an kashe mutane da dama a rikicin da ya barke a tsakiya wanda kuma ya hada da Kirista da Musulmi sakamakon mutuwar wani Musulmi. Haka ma wasu fursunoni sun tsere daga gidan yari. Mutane uku kuma sun mutu sakamakon taruwa a tsakiyar birnin don yin zanga-zanga zuwa fadar shugaban kasa masu zanga-zangar sun dora alhakin mutuwar mutanen kan rundunar kwantar da tarzoma na majalisar ɗinkin duniya da suka ce sun yi harbi a cikin jama'a tuni dai rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya din suka musanta wannan zargi amurka ta yi tur da lamarin da ya haddasa na wannan rikici sannan kuma ta yi alkawarin ci gaba da taimakawa ƙasar afirka ta tsakiya To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labarai. Mayakan ƙungiyar Taliban a ƙasar Afghanistan sun kwace iko a kan Kunduz bayan mummunan harin da suka kai da ya matukar tsarawa da suka yi matuƙar tsarawa a kan birnin da ke arewacin ƙasar. karin farko da 'yan tawayen suka kwace wani babban gari tun bayan hambarar da mulkin su a shekara ta 2001 nan suka saki fursunoni da yawa daga kurkukun birnin shaidun gani da ido sun ce da sassafe 'yan taliban ɗin suka kai farmaki kan garin suka kuma kafa farar tutar su a dandalin tsakiyar birnin hukumomin ƙasar afghanistan sun ce rundunar sojoji sun isa Kundus. da shirin kai harin sake kwatar ikon garin daga mayakan na kungiyar taliban kakakin ma'aikatar cikin gidan afghanistan sadiq sadiki ya faɗa wa muryar amurka cewa tuni har sojojinsa sun hallaka 'yan ta'adda fiye da 25 ya faɗa cewa ba wani jami'in tsaron da ya rasa ransa amma jaridu sun rubuto mutuwa da raunana wasu 'yan sandan gwamnati da dama. labaran duniya kuka gama je. jiya litinin shugaba muhammadu buhari na najeriya ya gabatar da jawabi a babban taron majalisar ɗinkin duniya abokin aikinmu mahmud lalo wanda a halin yanzu yake birnin new york yana da ƙarin bayani shugaban najeriya ya fara magana ne akan dawamammun muradun raya kasashen da aka shata guda goma sha bakwai waɗanda ya kwatanta su kamar haka the successor frameworks of the mdgs have come mr president with lofty aspirations and if i may say so heroic assumptions yadda aka shata waɗannan muradu sun zo da ababen kwaɗetarwa idan ka kyale ni zan iya cewa abubuwa ne da ke da tushe amma idan har ana so waɗannan muradu su yi tasiri a duniya dole sai an ɗauki matakan aiwatar da su sai dai shugaban na najeriya bai gaza wajen bayyana wa zauren majalisar babban abin da yake ciwo a ƙasar tuwa ƙwarya ba but for now terrorism is the immediate problem nigeria and her neighbors cameroon chad niger plus benin are working together to face this common threat within the regional framework of the Lake Chad Basin Commission. We have established a multinational joint task force to confront, degrade, and defeat Boko Haram. Ya ce amma yanzu matsalar ta'addanci ita ce abin da ke bukatar kulawa. Yanzu haka Najeriya da makwabtanta da suka hada da Kamaru da Chadi da niger har ma da Jamhuriyar Benin na aiki kafada da kafada wajen ganin sun shawo kan wannan matsala a ƙarƙashin haɗaka ta ƙasashen tafkin Chadi. mun haɗa wata rundunar haɗin gwiwa wacce za ta tunkari da kuma ga bayan ƙungiyar ta boko haram wani batu kuma da shugaban na najeriya ya taɓo shine wanda ya ji hankulan ƙasashen duniya da dama wato batun 'yan matan chibok mr president one of our major aims is to rescue the chibok girls alive and unharmed we are working around the clock to ensure their safety and eventual reunion with their families ya ce shugaban majalisa ɗaya daga cikin abin da muka sa a gaba shi ga cewa mun kubutar da 'yan matan cibok da ransu kuma ba tare da sun samu wata illa ba muna aiki dare da rana domin mu tabbatar da cewa mun kubutar da su su kuma koma ga iyayensu a kodayaushe suna zukatanmu suna kuma cikin jinin a ƙarshe muhammad buhari ya kuma taɓo batun cin hanci da rashawa da ya yi wa ƙasar katutu latiniri a fam nigerian government and wavering commitment to fight corruption and illicit financial flows bari na kara jaddada matsayar gwamnatin najeriya game da matsalar cin hanci da rashawa babu gudu babu ja da baya wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yadda ake safara kuɗaɗen haram to a yau talata ne dai ake sa ran shugaban na najeriya zai kamo hanyar komawa gida mahmud lalo sashen hausa na muryar amurka a birnin new york mun gode mahmud to shi ma malam garba shehu mataimaki na musamman ga shugaba buharin ta fuskar yada labarai ya mana karin haske a kan jawabin da shugaba Buhari ya gabatar. Ya samu karbuwa ta musamman a ita kanta zauren majalisar wanda yake jama'a aka yi masa tafi tun daga farko har kusan karshen jawabai da ya yi ya taɓa muhimman abubuwa iri daban-daban musamman kamar irin gudunmawa da najeriya take bayarwa wajen zaman lafiya a sassa daban-daban na duniya a tarihi wanda har ya kawo misalin kansa ya ce shi kansa yana ƙaramin hafsa na soja shi kansa an tura shi ƙasa an tura shi congo an tura shi lebanon don kawo aiki na kawo zaman lafiya ya ce irin waɗannan gudunmuwa najeriya tana nan tana yi kuma tana ci gaba da yi ana nuna cewa dai najeriya ƙasa ce mai son zaman lafiya da kuma bin dokoki na majalisar ɗinkin duniya har ya kawo misalin shari'a da muka yi da makotanmu wanda yake aka kada mu a kotun duniya amma saboda biyayya muka karbi hukuncin muka haƙura. ina kuma batun cewa ya ɗora ma ƙasashe musamman ƙasashen yammacin duniya da laifin cewa su suke ɗore macin hanci da rashawa gindi. to lallai kan wannan muhimmin abu ne da ya tattauna a cikin jawabin nasa. To, a ban tare numfashinka ba batun cewa su suke ɗaure cin hanci da rashawa ɗin nan yana zargin su da a laifin cewa su suke bari ana kawo kudaden ana ajiyewa a bankunan su ne ko ta eh. yaya ɗora ta wani fanni ya ɗora musu laifin shi abin da yake nuna cewa duk abin nan a fili yake ana ganin sa musamman wayannan kasashe da suka ci gaba idan su akan komai yake dalan nan ko kwaya nawa ka dauka daga nan zuwa nan ana ganin inda kake idan suka kama mana za a yi maganin wannan fituna da ta dame mu Malam Garba Shehu kenan a kasance da mu a shirinmu na hantsi domin jin sauran batutan da shugaba Buhari ya tabo a jawabin nasa har ma an ga rahotannin da wasu kafofin yada labaru suka yayata cewa shugaban bai halarci wani muhimmin taro akan Boko Haram ba kuma wai ya makara wajen wajen ganawa da Paparoma Francis. A halin yanzu kuwa yayin da kungiyar Amnesty ke nuna damuwa akan makomar yaran da suka rasa matsugunansu wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya zanta da wani yaro dan gudun hijira kamar haka menene sunanka sunana wata ina ne garinku garinmu a kosa a wani wuri a kosa jina ne me ya kawo ka abuja yanzu gudun hijira ne gudun hijira eh. me ya faru a garin naku an kore mu su waye suka kore ku yan boko yan boko haram eh a waye saka a makaranta babana ne kana kana karatun da kake kuma yanzu eh a can gosa kana yin karatu ne Eh. kuma da ka zo nan ka ci gaba eh to me ka koya karatun da kake yanzu anan komai na koya ka ka koya eh to kamun abcd na ji a b c d e f g h i j again. Yanzu kamin 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yanzu ka san cewar an samu sabon shugaban kasa a Najeriya ko baka sani ba? Ban sani ba. Baka sani ba? Eh. Ai an yi zabe a Najeriya an samu sabon shugaban kasa. To me ya kake son shugaban kasa ya muku yanzu? Muna son mu gyara kare. Kamar ya in kace gyara kare ku me kake nufi? ina so mu koma kare mu ya cara mu samu saman lafiya ta sa to malam da Allah ba da zaman lafiya na gode ko yawa Allah na nan haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to kada a mace ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga aliyu mustapha zai gabatar da Saka mai wuya lokacin da muke karɓi mulki mun sami baitalmalin jihar bauchi kusan tangararrab yake an kwashe kome a sani na akwai over 2 biliyan wanda aka bari a cikin akawun ɗin gwamnatin jihar bauchi ina tabbatar maka takin zamani babu shi a ƙasa babu kuma kuɗaɗen da za a siya takin da aka raba jihar bauchi wanda mai girma da malam isa gudu ya oda ne da shi aka yi amfani a bana a sanin kowa wanda suka nemi bakin fenti suke goge hoton da malam isa gudu a jiki kafin abu ya mutane Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yanzu kusan watanni biyar da kafa gwamnatin APC a Najeriya amma yaya mutanen Bauchi suke ji da tasu sabuwar gwamnatin ne? A cikin wannan kankanin lokaci gwamna ya biya ma'aikata an ba da hanyar misau cinade bulkacin har zuwa udugo ana nana kokarin a wannan hanyar tun tafiyar ko shuɗayar gwamnatin da ta tafi yaushe ka samu labarin sara suka wayanda da hukuma ce take ba su kuɗi suke sa musu kwaya da ganye suke ta'asa suke kasa jama'a alhamdulillahi barista ya mai daidai gwargwado yana kamantawa kuma ayyuka na walwala a bashi lokaci mutanen nan ƙasar nan hanzarinsu ya yi yawa su so suke kawai sha yanzu magani yanzu. Sunana Almustapha Haji Sufi daga nan cikin garin Bauchi. To kwama matalan MA na jihar Bauchi dai. Ai abin da talaka ya gani da shi yake alfahari kuma shi yake faɗa. to a wannan jiha ta mu ta Bauchi mu banda ci baya a cikin gwamnatin APC ta babu abin da al'umma su gani na farko a misali akwai almajirai da gwamnati ba take bi wa duk wata mutum dubu biyar mutum dubu goma sha ɗaya tana ba su an zubar da su akwai makafi akwai kutare da duk watan Allah bayan wata uku akan ba su abinci sama da buhu dubu goma an daina ba su abubuwa iri iri in kashe kasuwannin Bauchi ka ji ana wayyo wayyo masu an hannu kuka masu aikin gwamnati in ka je ofisoshi kuka hatta takin zamanin da ake alfahari da shi takin foton malam Isa Gure ne aka cire fotonsa a jiki duk irin wani abubuwa duk wani dan jihar Bauchi in ba makaho bane ya gani amma wannan gwamnati ta zama family and friends ta mutum uku ne kacal banda su babu wanda ya san ana gwamnati jihar Bauchi jihar Bauchi tana cikin likitan siyasa bala adadin dukkan manyan jam'iyyun biyu na wannan jihar na APC da PDP kowace tana fama da nata rikici na cikin gida to amma wannan shirin ne yau ba akan wannan rikice-rikice na cikin gidan jam'iyyun ba ne shirin zai so mu duba kamun ludin ita sabuwar gwamnatin ce ta barista muhammad abdullahi abubakar ko kuma wanda a takaice suke kira ma a cikin wannan watanni biyar din da yana kan mulki da yake kwanan baya lokacin da gwamnatin tarayya da na jihohi suke shagalin kammalar kwanaki ɗari na al'ada wanda a cikinsu akan auna mizanin ayyukan hukumomi ko gwamnatoci sababbi ita gwamnatin ta ma ta fito tana nuna cewa kamar ita ma ta yi rawar gani to wannan ayyukan da ta ce ta yi za mu duba idan ta yi su To don duba wannan mun gayyato shugaban jam'iyyar da ke mulkin jihar a yanzu ta APC wato Uba Ahmed Nana garko Ningi muka hada shi da takwaransa na ita jam'iyyar da ta PDP wato mukaddashin shugaban PDP da na jihar Bauchi Honorable Shitu Zaki domin su yi wannan fafatawa. Bari mu ba shi shugaban na APC damar da share mana fage. Alhamdulillah kamar yadda kowa ya sani Allah ya taimake mu mun sami rayuwar mulkin kwanaki dari kuma dama tun lokacin da muke zaga muke neman yaki muke yakin neman zaɓe dama canji muke neman Allah ba mu dama aiwatar to alhamdulillah kawo zuwa yanzu dama duk da bamu ce mun yi alƙawarin za mu abubuwa kaza a cikin kwanaki uku ko mako guda ko wata ɗaya ko kwanaki ɗari ko shekara guda ba amma ayyuka dai za mu ayyuka da dai gwagwaran hali da dai gwagwaran abin da Allah ya hore aka samu da gudanar da ayyuka. Alhamdulillah kawo zuwa yanzu sai ne wa Allah guda na farko Allah ya taimaka tun da gwamnatin mu ta zo ba a samu wani abin da ya rage hankalin al'umma na abin da ya shafi harkar tsaro ba to wannan shi kadai ba ƙaramin ci gaba ba ne wadda a baya mun san irin zaman zulumi da al'umma suke ta yi to wannan hali na inganta harkokin tsaro shi kadai ba ƙaramin alheri ba ne ko ba ƙaramin nasara amma ce amma kana jin wannan wannan kokarin na gwamnatin jihar Bauchi ne ko ko kokarin gwamnatin tarayya da rundunonin tsaro ne ko karamar hukuma ta kan taka rawa don gwargwaron nata a tallafa juna don hidima ce ta haɗin kai na gwamnatin tarayya ne kuma gwamnatocin jihohi su masu kan agada su masu wani su gudunmuwar. Na'am to mu ci gaba. Wasu abuwa za su iya faruwa na. To bayan haka kuma za mu duba lokacin da muka karɓi mulki mun sami malin jihar Bauchi kusan tangararraf ike an kwashe komai. Amma kuma a wannan lokacin da ba komai din akwai albashi da ake bi na ma'aikata na wajen watanni hudu bayan haka ga ɗarurukan miliyoyin narori da ake bukata domin kammala harkokin maniyyata aikin hajji na wannan shekara ba kuma kuɗin an kwashe shi bayan haka takin zamani babu shi a ƙasa babu kuma kuɗaɗen da za a siya bayan wannan makonni biyu suka rage a shiga azumi amma akwai abin da aka saba yi bisa al'ada ko wani azumi azumin nan ba jiran mu zai ba amma ko babu abin da za a yi. Amma yau maganar da nake da ke din nan abin nan da aka saba yi wa azumi da sallah alhamdulillah da gwargwaron hali an yi shi an fita kunya to ina zuwa chairman um, chairman bari in dan bari in mu yi mu dan yi muna jam burki muna da lokaci duk sai mun taba abubuwa daga baya ka zo ka kara mana sauran nasarorin nan amma bari mu ba shi Alhaji Shitu zaki dama Alhaji Shitu ka dubi kanka a matsayin dan bauchi tukuna kafin ka tunanin cewa kai dan PDP ne ka ji abubuwan da chairman ya faɗa cewa an samu kana bauchi kana cikin bauchi kai me na ku ra'ayi game da nasarori ko kalubalen da aka fuskanta a wannan kwanaki ɗari ɗin rahim ah, malam aliyu ah, na ji maganganu ko tambaya da kai shi party chairman wanda ni a irin na fahimta ba haka ba ne kuma allah cikin ikonsa zancen nan da muke yi mutanen bauchi suna jinmu makwabtan jihar bauchi suna jinmu wanda na tabbatar maka cewa idan ka ɗauki misali a kan taki sanin kowa ne takin da aka raba jihar bauchi wanda mai girma dr malam isa gudu ya koda ne da shi aka yi amfani a bana a sanin kowa wanda suka nemi bakin kanti suke goge hoton da kamalan isa ya gudu a jiki kafin a biya mutane wanda da sun bari ma da ya fi zama alheri gara ma kar a goge hoton a yadda muka san gwamnati tana gadon arziki ta gaji tsaya don ta gaji takin isa ya gudu ba laifi ba ne amma na tabbatar maka takin da aka bayar da bauchi wanda duniya ta sani muka sani tsakaninmu da Allah ya halice mu wanda Dr. Malam Isa Gudu ya oda. To ya magana da ya na cewa eh, Alashi to ya magana da ya na cewa ku da suka shigo sun tara ba ku bar komai ba a cikin Baitul Mali. To ni na tabbatar maka cewa ba haka A sani na akwai over two billion wanda aka bari a cikin akawun ɗin gwamnatin jihar Bauchi ina tabbatar maka. albashi kuma abin da ba a biya ba wata uku ne ba a biya ba wata kuɗi ba ne amma na tabbatar akwai kuɗi a cikin akawun ɗin da ya kai over 2 billion in za su faɗa tsakaninsu da allah ne na tabbatar na san akwai haka eh, chairman eh, nawa kuka samu da kuka zo ko da in kun ce babu komai a mali kuna nufin ba ku sisin ko ko kun samu wani abu ciki ai kamar yadda ne bayani na ce kusan tangarar aka bar shi amma bayanin da yake tun da ya ce tsakani da Allah ne wani abin nasa ma har ya ba ni tsoro hmm. domin maganar da yake tukunna ya san cewar ko karamar hukuma ce mai karfi ta bar abin da aka bari a betul malin jihar bauchi za a ce wannan shugaban karamar hukuma ya gaza ballantana gwamnatin jihar din gudun gudun ta ce dan wannan abu dan kalilan da bai shige abin da za a sha man janareto na kwana ashirin ba ba ma wata guda ba shine abin da aka bari ko maganar takin zamani da yake ya bincika ya ji adadin takin zamanin da ake bukata a kowane lokacin noma in ya zo na damina kawai banda rani amma abin da aka samu wannan da yake faɗi din metric tons uku ne da ɗigo bakwai abin da aka samu kun zai tambaya nawa ne adadin abin da ake bukata wannan metric tons guda uku da yake faɗa da ɗigo bakwai in ma akwai wanda yake an samu wannan shine shi ma Allah ne rufa asiri dai ba bi ta kansa ba amma hatta motoci ma da ake magana gidan gwamnati yadda ka san sun yi fifike su ma tashi suka yi ba su. Chairman akwai akwai bayani da shi gwamna ne yanzu ya yi na cewa an bar masa ko shi ne yi ne ko shi gwamna da ya tafi ne yi ne amma dai akwai magana cewa an bar su suka da suka kai na kamar naira biliyan 125 haka ne? Zahiri. abin da aka bi hakan ma da kake magana ba hada da abin da ya shafi ecological fund ba ba hada da wannan ba irin abubuwan shafi da ecological fund ba ma faɗa da wannan ba amma kuma akwai wasu da suke cewa shi malam isa ya ce ya bar kamar biliyan tamanin kafin ya tafi na me kenan alai shi ina gaskiyar magana abin da gwamnan isa ya gudu ya bari ne a baya kafin ya tafi kana masaniya akan eto eh ni na tabbatar maka da nake faɗi akwai liquid cash wanda na ce maka over 2 billion kamar da ya ce an bar baitul malin gwamnatin jihar bauchi babu ko kwabo na ce ba haka ba ne akwai over 2 billion da na san an bari shi kuma yana magana a yadda ya isa a sai man janareto ba wanda na tabbatar kuwa 2 billion dai ba karamin kuɗi ba ne kuma sayan man janareto din ita gwamnatin jihar bauchi ma ba ta sa domin abin da ya sa na faɗi haka ai da strip light garin bauchi kowa ya san idan dare ko allura ka jefa a kasan ka dauka wanda a yanzu haka ba ta iya da suke kunna su ma mm. eh, to yanzu eh, cha mai ta ina ku samu kudaden da kuke biyan wannan albashin da kace ana ta biya haka dai to bari mu tsaya nan sai makon gobe idan Allah ya kai mu sai mu dawo mu tashi daga ita tambayar da muka yi shigar garkuwan na ningi ha kuma za mu taɓa maganar ainihin yawan basussukan da malam isa yugo da ya bari kafin ya tafi da kuma zancen ɗimbin sharar da ake cewa ta cika ta taru a cikin birnin na yakubu izai muna godiya ga su bakin namu uba ahmed nana da kuma alhaji shitu zaki tare da musamman shi wakilinmu na bauchi da abdullahi muhammad da ya taimaka domin a shirya wannan shiri a watsoshi a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwato a washington dc To kafin mu karkare wannan shirin ga takaitattun labarai. A wata ganawa ta keke da keke a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York, shugaba Barack Obama da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin sun yi musayar ra'ayoyi dangane da rikicin da ake yi a syria inda suke da sabanin ra'ayi game da rawar da shugabanta Bashar al-Assad ke takawa, duk da haka dai sun amince da kiyayar hanyar junansu ta fuskar karfin soja. Shugaba Raul Castro na Cuba ya ce daidaituwar hulɗar diflomasiyya tsakanin ƙasarsa da Amurka ba zai tabbata ba sai in har Amurka ta ɗage takunkumin kasuwanci da ma mai sansanin nan na soji na Guantanamo ba bisa ƙa'ida ba. Haka kuma sai ta dakatar da, da kafarta ta yaɗa labaranta wanda ke rarraba kan 'yan ƙasar. Bugu da ƙari kuma Amurka ta biya diyyar ah, ratattakar tattalin arzikin ƙasar Cuban da ta yi sakamakon wannan takunkumi. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce cimma yarjejeniyar shirin nukiliya da kasarsa ta yi da kasashe shida masu karfin fada a ji a duniya ya ce hakan ya yi domin karbar canji na zamani sannan kuma ya ce hakan ba yana nufin shine daidaito na ƙarshe ba amma sun karbi canjin na duniya don ci gaba. To masu sauraro sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe a agogon Najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da sauran batutuwan da shugaba Buhari ya taɓo a jawabin da ya gabatar gaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyar rasuwar Hajiya Bilkisu Yusuf da sauran alhazan da suka rasa rayukansu a ƙasa mai tsarki. Allah ya musu tukuici da gidan aljanna mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.